yau alhamis hudu ga watan jimadin al'ula hijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da bakwai ga watan april shekara ta dubu biyu da sha daya wannan wani lokaci ne na musamman da muka kebe domin wa'azantar da kanmu da kuma fadakar da ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta namu da allah maɗaukin sarki ya mata arziki da babu irin shi arzikin da bata taɓa ganin irin shi ya faru da ita ba shine arzikin samun karuwan aure da ta yi allah maɗaukin sarki ya yi ma wannan ɗaliba albarka duniya da lahira ya ɗaukaka ta ya kara fahimtar da ita addini da kuma sa ta kan turba ta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita da mijinta sannan muna yi addu'a ta musamman ga iyayensu da su ne waɗanda suka zama sanadin zuwansu duniya da kuma tarbiyyantar da su har suka girma suka kai wannan yini da mu kanmu gashi za mu ci amfaninsu ta hanyar karantar da wannan littafi da kuma yaɗa shi ah, a cikin gari mutane su amfana ita wannan ɗaliba sunanta fiddaus ilyas da mijinta dr muhammad kabir mu'az za a yi auren ne 24 ga watan april ɗin nan a cikin wannan shekara ta 2011 allah maɗaukin sarki ya albarkace su wannan littafi da za mu karanta littafi ne wanda yake da alaka da aure ikon allah wani irin arashi da za ku zo ku ji a cikin mukaddima wannan littafi sai daidai da abin da mu ma ya ja mu zuwa ga karantar da wannan littafi a yanzu shi kan shi malamin da ya rubuta littafin ya rubuta shi ne domin auren wasu mutum biyu kuma aka karantar da shi aka yada shi a duniya shine mu ma allah madaukin sarki ya sa muka amfana to allah madaukin sarki ya amfanar da ango da amarya abin da za mu karanta ya amfanar da iyayensu da kuma 'ya'yan da allah maɗaukin sarki ya hukunta zai azarta su allah maɗaukin sarki ka sa mu da su mu dace wannan littafi sunan shi ƙurratu ainihin likulli a rusaini ƙurratu ainin likulli a rusaini farin cikin ma'aurata fassara ta kai tsaye kenan farin ciki na ma'aurata ango da amarya allah madaukin sarki amaryanmu da angonta ka faranta ransu da wannan aure da za su yi ka zaunar da su lafiya ka kare su dukkanin makircin makirai sharrin masharranta duk wani wanda zai haifar da abin da zai kawo tashin tashina da rashin fahimta in mai shirya ne allah madaukin sarki kafi mu sani ka shiryar da shi in ko bai nufi ya shiryu ba allah madaukin sarki ka kai mana maganin shi malamin da ya muraja littafin shine ce ha wa ha wa allaka alaiha malamin da ya duba ya karanta littafin ya yi gyare-gyare da wasu ta'alikai da ya karin bayani ya fito da wasu al'amura na wannan littafi sarari shine ali buna hassanin buna ali buna abdulhamid alhalabi al'athari ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban muhammad nasiru dinar albani fitaccen malamin hadisi na duniya allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi kamar yadda za mu ji a cikin wannan littafi kusan ba ambaci sunan marubucin littafin ba sai dai wanda ya bi littafin daga farko har ƙarshe karance shi ya gaggeta wajen da ke da bukatan gyara yi ƙarin bayani a inda ake da bukatan a fito da al'amari kadara shine aka ambata saboda shaharan alhassan a duniyan ilimi ta wannan littafi kamar yadda muka yi alkawari da izinin allah za mu bi shi ɗaya bayan ɗaya mu karance shi tsaf tun daga taqadim shimfida da sharan fage da aka yi ma wannan littafi da hudu batul haja hudu ba mai albarka da annabin rahama ya kasance na karantar da sahabban shi cewa duk sanda za su yi wata hudda na kasuwanci ne ko ɗaura aure huduban juma'a ne ko huduban idi dukkanin jawabin da musulmi zai yi to ana son ya bude da wannan huduba saboda abin da ta kunsa na alkhairan duniya da lahira kusan sakamakon an saba jin wannan hutuba a bakunan mu da kuma bakunan sauran malaman sunna za mu karanta ta amma kuma ba tare da karanta bakin larabcin ba malin ya ce lallai dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga sarki allah mai kowa mai komi muna gode mashi kuma muna neman taimakon shi muna roƙon shi ya gafarta mana sannan muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga sharrurrukan kawunanmu da kuma miyagun ayyukan da mu da kanmu ne muka aikata su ku sani wanda allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi to babu wani wanda zai batar da shi haka wanda allah maɗaukakin sarki ya batar da shi babu wanda zai shiryar da shi lallai ina shaidawa cewa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya kuma ina shaidawa lalle annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzan shi ne Allah madaukin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani a aya ta ɗari da biyu cikin suratu Ali Imran Allah ya ce ya ku masu imani lallai ne ku ji tso tsoron Allah matukan yadda ya dace ya cancanta da aji tsoron Allah kuma ku sani ku kuskura ku mutu ku koma ga sarki Allah mamallakinku face fa kuna musulmi sannan Allah madaukin sarki ya fade a cikin suratun nisa aya ta farko ya ce ya ku jama'a lalle ku ji tsoron ubangijinku wanda shine ya halicci asalinku wato annabi adam sannan kuma ya halitta matan wannan rai na annabi adam daga jikin shi ta hanyar da allah maɗaukin sarki ya ɓalli haƙarƙarin adam sai ya halitta matan shi hawa'u ta tsakanin adamu da hawa'u ne allah maɗaukin sarki ya yada halittu maza da mata ga sunan mu da kanmu shaida ne don mu ma jinsi ne daga cikin wancan alkhairin da ya fito daga adamu da hawawu lalle ya ku jama'a ku ji tsoron allah wanda kuke gama junanku da shi ki ce wanci da allah ba ni kaza ko taimakanni da kaza ko kare da kaza ko kakki man kaza ko wane ko suwa ne kuna gama junanku kuna roko kuna kamun kafa da cewa wane don allah yi man kaza to shi allan nan da kuka ɗauke shi a matsayin abin da za ku yi bara ko za ku nemi kariya da shi to ku fi tsoron shi sannan zumuncin da ke tsakaninku ku yi taka tsantsan kar ku suke ku yanke ta ya ku jama'a ku sani lalle allah madaukin sarki mai tsinkaye ne da sa ido a kan dukkanin abubuwan da kuke aiwatarwa allah madaukin sarki a cikin sotul ahzab a aya ta saba'in zuwa ta saba'in da ɗaya ya gayyaci masu imani da cewa lalle ilalla ku faji tsoron allah sannan in kun tashi za ku faɗi ko za ku yi magana ku faɗi maganan da yake na daidai ne maganan da ta dace da abin da allah da manzan shi suke so kuma suka yarda da shi maganganun da za su kintsa tsakanin al'umman annabi su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ku faɗi maganan da faɗinta ba zai haifar da tashin tashina da rabuwan kai da watsewa da ɗaiɗaicewa allah ya ce muddin kuka faɗi irin waɗancan zantattuka to allah ya yi alkawarin zai inganta ayyukanku zai kyautata su sannan zai sa albarka a ciki haka kuma zai gafarta muku dukkanin zunuban da kuka aikata ku sani duk wanda ya allah da manzan shi biyayya to lalle wannan ya rabauta rabo wanda yake mai girma allah maɗaukin sarki ka azarta mu mu rabauta da rabo wanda yake babba ne malai ce amma ba'adu to bayan wannan hudu ba mai albarka da sahabi ya ce manzan allah ya kasance yana karantar da su sai malin ya ce fa inna asdaqal kitabun kitabullah ku sani mafi gaskiyan zantattuka gaba daya shine littafin allah idan da za a samu wani abin da yake gaskiya ne to asdak wanda ya fi zama gaskiyan gaskiyoyi gaba daya shine littafin da Allah maɗaukin sarki ya saukar wa manzon Allah wa ahsanal hadi sannan mafi kyau daga cikin shirya gaba daya hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine shiryar da annabi ya taho da ita wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura kaf shine abubuwan da aka kirkiro na bid'a wa kullum muhdathatin bid'a haka duk wani abin da aka kirkiro da sunan addini to shi yake ce ma bid'a wa kulla bid'atin dalala dukkanin inda bid'a take to bata ce wa kulla dalalatin finnar duk inda kuma bata take to karshen ta wuta ne Allah madaukin sarki ya kiyaye mu daga wuta da kuma kasancewa daga cikin 'yan wutan mala ce fa fahazihi warakatun latifatun nafi'a waɗannan wasu 'yan takardu ne da aka rubuta wasu ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ciki da kuma nasihohi masu amfani da shiryar da al'umma kalmomi ne masu kama hankali da kuma gamsar da mai saurare muddin dai akwai alkhairi a cikin zuciyanshi kuma yana fatan ya amfana duniya da lahira maktubatun bi kalami ba'd talabatil ilm ashadin mala yace wannan yan takardu ko wannan yan muzakkira ko wannan yan risala wani bawan Allah ne ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi da suke neman ilimi da gaske shi ya zauna ya rubuta wannan littafi kamar yadda kuke ganin shi ta'aliman wa tazkiran lil muslimina ɗalibin ilimi wanda ya tsayo wajen koyon ilimi da kuma koyar da shi da wa'azantar da al'umma da kuma nasihantar da su da ɗora su akan hanya na ƙwarai da za su fahimci mahalicinsu nushan wa tambihan lissalihin bayan wancan aiki da yake yi na yi muminai nasiha da nisar da su sannan wannan bawan allah ɗalibi mai albarka yana mai gabatar da nasiha da faɗakarwa da dukkanin wani mutumi da ya zama na kwarai ne allah madaukin sarki kai mai sa sakayya da dubun dubatan alkhairi. mala ya ce wa kada talaba minni ba'adu man kafa alaiha hakika wani mutum da ya samu wannan littafi ko wannan 'yan risala ko waɗannan 'yan takardu sai ya neme ni da in tsayo wajen aiki akan wannan ɗan takaitattun littattafai min ikhwani alharisin mala ya ce ɗaya daga cikin 'yan uwana ne masu kwaɗayin alkhairi ga al'umma da humullah allah madaukin sarki ya tabbatar ya daidaita digadigansu akan addinin musulunci ya neme ni an an fiha in ɗauki wannan littafin in duba shi wa uraji'aha sannan in yi maraji'an shi yadda ya kamata wa usliha in bi in gaggata inda yake da bukatan gyara liragabatihim saboda suna da kwaɗayi bi na shirha fil a'ras saboda a buga wannan littafi kamar yadda kuke ganin shi a yaɗa shi a bikin aure da za a yi ina fatan mun gano wannan da kyau kenan ko dai ya kasance shi wannan ɗalibi da ya sha yabo takaddun kaɗai aka gani ba sa ɗauke da sunan shi shi yasa al hasan al abdulhamid bai ambata mana sunan shi ba sai dai kawai aka ambaci siffan shi ɗalibin ilimi ne mai kwazo mai ƙoƙarin karantar da al'umma da yin nasiha ga sauran muminai da kuma gabatar da alkhairai ga 'yan uwanshi salihai to shine sai wani mutumin kirki da alhassan ala abdulhamid ya mai addu'a a nan sai ɗauko waɗannan 'yan takardu sai kama alhassan ya ce yana son ya duba inda yake da buƙatan gyara ya gyara saboda ana son a yada shi ne a bikin aure da za a yi mala ya ce wa isha atiha bainan nas ana san littafin ya bazu ya yaɗo ya kai ya komo a tsakankanin mutane fafa'altu bi hamdillah alhassan ya ce cikin godiya ga allah sai ko ne abin da ya nema ala wajihi sur'ati wal ikhtisar ya ce na yi aikin nan ne cikin gaugawa kuma na yi aikin ne a takaice matuka saboda aikin yana da buƙatan gaugawa shi yasa sai abin ya zama cikin takaitawa matukan takaitawa malam sai yake cewa duna ma tafri'in au ikhtharin wannan abin da na gani a cikin waɗannan 'yan takardu da wancan ɗalibin ilimi ya rubuta to ban tsawaita wajen yi ma abin reshe ko kuma in faɗaɗa bayanai ba sai na zo da su a takaice kamar yadda mu ma za mu karance shi da izinin allah a takaice allah ya shiryar da mu malai ce wala kadar ra'aitu ha walillahi alhamd hakika na ga wannan takardu da wancan ɗalibin ilimi ya rubuta kafiyatan bil matalobi sun isar sun wadatar ga abin da ake nema wafiyatan bil marhubi sannan duk abin da ake kwaɗayi dangane da harkan aure da kuma zamantakewa to in mutum ya lura ya aiki da abin da ke cikin wannan littafi sun ishe shi ya zauna lafiya a zamantakewan shi fa'asa an yi uzimar lahu uzimallahu bin an nafa'a muna roƙon allah maɗaukin sarki ya girmama amfanarwan wanda wannan littafi zai yi a cikin al'umma wa ya li kana lahu yadun fi hal ajuru duk wanda yake da hannu wajen isar da wannan alkhairi zuwa ga al'umman annabi to allah maɗaukin sarki ka rubuta mai lada ko dai shi wanda ya fara rubutawa da shi wanda ya ɗauko ya ce a duban da wanda ya duba ya ƙarin bayanin da maɗaba'an da ta rubuta da su dillalan da suka saida da mu da muka samu muke karantawa da wanda suka zame su ne sanadiyan wannan aiki na alkhairi allah maɗaukin sarki ka ba su lada gwagwaba da zai zama sanadiyan tsiransu duniya da lahira innahu subhanahu waliyu zalika yau ai wannan al'amari na ba da lada gwaba ga waɗanda suka kawo agaji da tallafi wajen ayyukan alkhairi irin wannan yau a wajen allah ai abu ne mai sauki kuma allah majibincin al'amarin ne walƙadiru alaihi kuma allah mai iko ne mai iyawa ne allah maɗaukin sarki kai mana baiwa da samun lada mai yawan gaske da za mu tsira da shi a ranar da dukiya da 'ya'ya ba sa amfani malai ce wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin ya allah kai daɗin tsira da aminci ka yi albarka ga annabinmu muhammad wa ala alihi da kuma iyalan gidan shi wa sahabihi da dukkanin sahabban shi ajma'in gaba ɗayansu wa akhir da awana an alhamdulillahi rabbil alamin malai ce ƙarshen bayaninmu addu'an da za mu yi ta ƙarshe shine godiya ga allah maɗaukin sarki allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce waka taba ali buna hassan buna ali buna abdulhamid wanda ya wannan rubutun muqaddima shine al hassan al abdulhamid al asari alhalabi allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi ya yi wannan aiki ne sha shida ga watan rabi'in thani hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da dubu daya da dari hudu da ishirin da daya ina fatan mun gane wannan da kyau akalla ba a kasara ba yau kusan shekara nawa goma sha wani abu ko yanzu muna hijira dubu daya da dari hudu da talatin da biyu yau kusan shekara goma sha biyu kenan ko allah ya saka mai da alkhairi malam alhassan ya ce waktartu laha min nisman ya ce ni ne na zaɓen ma waɗannan 'yan takardu suna mai suna ƙorrotu ainihin likulli a rusaini farin cikin ma'aurata liwa fika saboda ya daidai da abin da yake ciki kuma ya zama arashi ne ga su amaranmu su ma allah ya faranta ransu bi iznillah saboda iznin allah madaukin sarki abin ya dace da alkhuburul habara malam ya ce al'arus idan aka ce al'arus yutlaqu ala zakari wal unfa ana nufin namiji da mace fatanabba sai a faɗa ku ina fatan mun gano wannan da kyau domin idan aka ce al'arus wacce bata fahimci yaren larabci ba sai ce da ango kawai ake sai an ce al'arusa ai duk sanda abu ya zo irin wannan to sai a rijal kawamun ala nisa'i sai ya taso sai ya aiki sai a saƙa ta a ciki domin ta ci albarkacin mijinta allah ya sa mu dace to bayan da malam ya mana shimfiɗa da sharan fage sai ce wasaya wa tambihatun ga wasu wasiyoyi da wasu faɗakarwa gane da abin da ya shafi rayuwa ta yau da kullum musamman ma ga rayuwan da za a buƙaci ƙarshenta ta ta tike zuwa ga aure da kuma hayayyafa wanda ya zama wajibi hatta waɗanda suka daɗe a cikin ma'aikatan aure to su san waɗannan bayanai domin su ƙara inganta rayuwarsu a lokaci ɗaya kuma su inganta rayuwar 'yan baya allah ya shiryar da malamin marubucin wannan littafi ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqal hala'iq dukkanin godiya sun tabbata ga allah maɗaukin sarki wanda shine ya halici dukkanin halittu bi hikmatihi ya yi wannan aiki ne a bisa hikima da tsarin da shi allah maɗaukin sarki ya nufa wa shamilahum bi afwihi wa rahmatihi sannan ya bi bayin nashi gaba ɗaya ya kewaye su ya lullube su da afuwan shi da kuma jin ƙanshi ya saukar mana da ruwa da iskan da za mu shaƙa da ƙasan da za mu taka mai gine-gine da kuma saman da za ta yi mana shimfiya rumfa da kuma rana da za ta haskaka da wata da taurari da za su ƙayata da sauran al'amura na rayuwa na yau da kullum waɗanda lissafin mai lissafi ba zai iya kididdige su ba ballantana ya san iyakansu dukkan godiya da yabo su tabba daga sarki allah wanda shi ne ya mana wannan baiwa faja alamin kulli zauje zaujaini shi allah nan shi ne wanda ya sanya ga kowane abu da kike gani kika sani ya sanya shi ya zama zauje zaujaini kamar matsayin mace ne da namiji ko kuma ma'aurata ne duk abin da kike tunani a duniyan nan biyu allah ya yi shi kalli idanki idan dama da na hagu kalla hancinki ramin ɗaya da ɗayan haka ne kalla abin da ya shafi kunninki sama da ƙasa dama da hagu kuma duk duniyan nan inda za ki kwana biyu ne ko da ki kwana dama ne ko ki ina hagu zauje ni ne allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce wassalatu wassalam lalle tsira da amincin allah su tabbata ala nabiyul huda su tabbata ga annabin nan na shirya al-mab'uthi rahmatan lil wanda Allah maɗaukin sarki ya aiko shi dan ya zama rahama ne ga dukkanin aljanu da kuma mutane nabiyina muhammadin wannan shine annabinmu muhammad wa ala alihi Allah maɗaukin sarki ya daɗin tsira ga iyalan gidan shi wa sahabihi da sahabban shi wa sallama tasliman kathira tsira da amincin Allah masu yawa masu albarka su tabbata gare su malam ya ce yamma alƙalba ayin irin wannan tsira da aminci ya cika zukatan bayi da kuma idansu allah maɗaukin sarki ya masa albarka kasancewansu su ne iyalin gidan annabi kasancewansu su ne sahabban annabi cikinsu ne aka fitar da sarakai da ya aura daga hannunsu su ma suka aura daga wajen shi su ne mamin shi a wajen sallah su ne suka raka shi yaƙe-yaƙen da diyayi a duniyan nan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to bayan haka malam sai yake cewa fama adana fi hazal yawmul mubarak as-safi babu abin da ya zama mafi albarka ya zame mana hanyar samun arziki da buwaya da ɗaukaka a wannan yini namu mai albarka tsabtatacce kuma ingantaccen yini fi hazal arus a don dangane da bikin aure da muke ciki a yanzu wanda yake mai albarka azzake wanda muke mai fatan ya zama tsarkakakke ya zama mai nagarta ya zama mai alkhairi gaba ɗaya a cikin shi haisu jama'a Allah ta'ala fihi bayna zaujaini ta yadda Allah madaukin sarki a wannan yini ne yake hada mana tsakanin wasu ma'aurata biyu wa allafa fihi bayna qalbaini kuma Allah madaukin sarki ya biya hada tsakanin zukatan ango da kuma amaryan shi ya ji cewa lalle sai ita ita ma ta ji cewa lallai sai shi lallai wannan godiya ne da yabo su tabbata ga wanda ya wancan aiki kuma allah maɗaukin sarki ya ƙara tabbatar da wannan har zuwa tashin alkiyama wa ƙarraba baina ba'idai ne sannan allah maɗaukin sarki ya kusato da waɗanda suke nesa mun gano wannan da kyau ko yana can gidansu ita ma tana can gidansu ikon allah sai zuciya kawai sai ta carab sai ce yana so ita kuma kanka ce kwabo sai ta ce tana so ina fatan mun gane wannan da ke wannan aikin allah ne sai ga mutum daga kaduna ya biyo duk ya ketar waɗannan hanyoyi da garuruwa sai ya tsunko sai ya zo zariya sai ya ga mata ita kuma ta ce a ta ba wance ba wanda ta ji ta gani in ba shi ba wannan aikin allah ne ina fatan mun gane wannan da kyau ko ba aikin allah ba ne mutum sai ya taso daga lagos ya tsirgo dukkanin waɗannan wajeji ga 'yan mata ga zaurawa ga kowa ga kowa amma bai ga wacce yake so ba sai ya je can ƙauyen ƙayau sai ga wata tana tafiya a shagide sai zo sai ce wallahi in ba ita ba kuma to sai dai duk abin da zai faru ya faru wannan aiki nawa ne ne na allah ne godiya da yabo lalle su tabbata gare shi mala ya ce hom sai allah maɗaukin sarki ya biya ta baibaye su bi kodin muhkama da wani irin igiya wanda yake mai kwarin gaske shine sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda duk sanda aka ɗaura aure a bisa wannan yanayi a bisa wannan tsari to sai haifar da wani irin rahama da tausayi da kuma kaunan juna Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam ya ce laftiraki muslimin bi liktirani muslimin bi muslima saboda haɗuwan musulmi da musulma wannan alkhairi ne ko sharri ne alkhairi ne domin annabi ya umarce mu da haduwa ya umarce mu da haɗin kai to wani irin haɗin kai ne ya kai haɗin kan musulmi da musulma a ƙarƙashin igiyan aure wa zalika bi tariqi shar'iyyin halal kuma wannan haɗuwa zai kasance ta hanyar shari'a ne ta hanyar da Allah madaukin sarki ya shar'anta kuma ta halal ala kitabillahi ta'ala kuma haɗuwan ta faru ne a bisa littafin Allah zuljalali wanda allah madaukin sarki shine ma'abucin buwaya da ɗaukaka wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala sahabihi lallai lalle tsira da aminci sabbata ga iyalan shi da kuma sahabban shi allah madaukin sarki ya sa mu dace in kullum malam yana kare maganganun shi da wani irin salo ne na zance mai kama da saja ina fatan mun gano wannan da kyau ko mai kama da salo na direwan kafiya irin na waƙe saboda ƙwarewa da kuma iya sarrafa yaren larabci allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi lallai abin da malamin ya bayyana mana gaskiya ne godiya da yabo su tabbata ga allah wanda shine wanda ya haɗa tsakanin waɗanda suke da nesa da juna kuma ya zo ya haɗa zuciyansu ƙauna ya shiga tsakani kuma aka zo aka ɗaura musu aure saboda haɗin kai da yaɗuwan al'umman annabi su ƙara bazuwa a bayan ƙasa malam sai yake cewa fa barakallahu lil arusaini lalle Allah madaukin sarki ya yi albarka dubun dubatan albarka ya tabbata ga waɗannan amare da angwayensu wa baraka alaihima Allah kai ma'amarya da ango albarka wa jama'a bainahuma fi khairin Allah madaukin sarki ka tara tsakaninsu da alkhairi malin ya ce amin Allah ka ansa malin ya ce kama saha kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama sahha zalika fi sunnati rasulina al-amin kamar yadda wannan addu'a da kuka ji mun karanta ta to ita ce ɗaya tilo dai wacce ta inganta daga sunnan annabinmu amintaccen allah nan wanda hadisin al'imamu turmiri da al'imamu ahadu sunna wal jama'a ahmad dan hambali su suka fitar da shi bi sanadin sahahu shekunan imamul albani wanda babban malaminmu shekul albani ya inganta wannan hadisi allah maɗaukin sarki ya ji shi malam sai ke cewa abin da ya tabbata kenan idan mutum zai ma ango da amarya murna na samun karuwan aure da suka yi ya ce barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a baina kuma fi khairin ina fatan mun gane wannan da kyau in kuma ya zama zai ma wani ne addu'a dangane da ɗan shi ya yi aure ko yashi sai ce fa barakallahu lil arusain wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin ina fatan mun gane wannan da kyau to ma mala ya ce wala na kulu kul kar mu sake mu rika faɗi cewa birrafa'i wal walbane Allah ya kawo kazantan tsakar daki Allah ya kawo ciki da goyo Allah ya kawo hayaniya da bankaura da ɗarkaniya iri kaza duk waɗannan hayaniyar malai ce kan mu faɗe su kama ya ƙuluhu kathirun minal mukhalifina kamar yadda ake samun da yawa yawan waɗanda suka saba ma sunnar annabi ake jin su suna faɗi malai ce faƙad na hannabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an hazihil kalima hakika tabbas annabi ya hana amfani da ire-iren waɗannan kalmomi wajen taya amare da angwayensu murna wa ma fi ma'ana har kai da ma kowane irin kalma da lafazi da mutum zai yi amfani da shi wajen yin murna muddin dai ba wannan ta annabi ba to ba daidai ne musulmi ya amfani da ita ba mala ya ce kama rawahun nasa'i wa ibn maja wa sahahu shehuna mala ya ce kamar yadda babban malaminmu a sheikh muhammad nasir din albani ya inganta wancan hadisi na cikin sunanin nasa'i allah ya sa mu dace mala ce wa innahu lamin dawa surur wal lallai yana daga abin da ke kawo farin ciki da annashuwa da holewa da natsuwa da jin kwanciyar hankali ma na rahu irin abin da mu da kanmu muke gani min iqbali shabil muslimi ala zawaj irin yadda za mu ga matashi wanda zai tsayo ya tinkari al'amarin aure a lokacin da yake da ƙananan shekaru ragma ma yulaqunahu min minal masaib wal aqabat tare da irin abubuwa na azabtarwa da abubuwa na wahalarwa da abubuwa na gazawa da kuma gaji da shi da ake fuskantar shi da shi wa kasratat takalif da kuma ɗaura mai abubuwa na wahalce-wahalce allati tutlabu minhum wan nafaqat wanda za a ce ka kawo kaza kaza muke so kaza za ka yi mana sai an kawo kudin gaisuwan uwa da uba kudin gaisuwan kakanni gaisuwan abokan wasa sai an kawo kudin limamai sai an kawo goro da tabarman sa rana sai an kawo kudin lalli sai an kawo kudin kaza kudin kaza kudin kaza duk waɗannan takalif ne wanda shari'ar musulunci ba ta san da su ba wajibi ne a janye su daga cikin harkan aure muddin ana son aure ya albarka hatta irin kudaden nan na haraji da 'yan mata sukan sanya ma angwaye cewa sai sun ba su kuɗin yawon gudu kuɗin yawon kaza kuɗin yawon kaza me kai mace gudu ta zauna waje ɗaya mana na fatan mun gano wannan da kyau ta haƙura to duk waɗannan abubuwa ya kamata gaba ɗaya a ƙaurace masu a rabu da su ina fatan mun gano wannan da kyau domin suna haifar da ababe waɗanda ke koran samari daga aure sai ya yo lefe sai ya kawo dukiyar aure sai ya kawo waye-waye wasu haraji kai ka ce ya haɗu da rock block na 'yan sanda akan hanya in ya bada a nan in ya ƙara gaba can ma sai ya bayar in ya ƙara gaba in ya ƙara can ma sai ya bada kuma duk waɗannan abubuwan da kuke ansa ya ku mata ya ku iyayen 'yan mata wajen wanda ya zo neman auren ku shin kuna bada receipt <laughs> ina fata mun gano wannan akwai receipt cin hanci ne yi ina ba mun gano wannan da kyau a menene kin taba ganin dan sanda ta da ke a hanya kin ba shi dan na goro ya rubuta maki rasit babu ko to gaisuwan uwa da uba cin hanci ne kudin limamai cin hanci ne kudin abokan wasa cin hanci ne tabarman sa rana goron ɗaura aure katin biki duk wannan hayaniyan cin hanci ne ina fata mun gano wannan da kyau wannan takalif ne da ake wahalar da samari suna son yin auren amma kuma abin sai ya gagare su ikon Allah kuma sai ga wai auren ahalus suna su ma suna irin wannan abin da sai ya zama abin ya zama ba wai haka ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi abin sai bai tsari ba wai namiji da suna hajara eh to ahalus sunna da bid'a me amfanin wannan harka Allah shi kiyaye malai ce wa ma zaka illa liragabatihim me ke sa mazan samarin 'yan arziki irin albarka ta tawagan manzan allah salawatullahi salamu alaihi suka tinkari wannan al'amari na aure gadan-gadan ba don komi ba sai don kwaɗayinsu alkabir babban kwaɗayin da ya mamaye kwakwalansu da zukatansu fi talabil halal wajen neman halal in ko ba haka ba in dai haram ne yau ba ga suna gari ba in an yi auren me ake yi ita ma dadaran duk ɗaya ne ai to amma saboda neman halal to sai suka ce bari su je su yi aure duk da irin waɗannan tabaibayin da ake sa musu a yi auren ya gaji ya koma gefe na ta numfashi su ma iyayen suna ta numfarfashi sama-sama kai ka ce suna fama da cutan asama ne kuma ba komi ya wahal da mutane ba illa ɗan karen bid'a da miyagun al'adu kuma duk a ƙare a gama wahalar da shi maneman auren kaf a koma ba rai ba girma an yanka bunsuru da gemu ya kashi abubuwa duk gaba ɗaya ya lalace to ina rai kuma ya girma ina fatan mun gano wannan da kyau haka ya koma yana kallon iyaye sun zama mai yan kwanta kwanta duk sun bi sun tatike shi dan albashin shi sun janye ya ji ya rubuta overdraft bai kai mai ba ya ci bashi nan ya ci bashi can ya ci bashi nan su ma haka iyayen an ci bashi a nan an yi adashi an cinye an kasa zubawa wane ne haka za a koma gaba daya ana tabara bara ya tallahi za mu aurar da yan nan ne ka al'amarin is not easy wallahi kenan to sai a kawo gudunmawa bara ne da wayo abin da kuka samu ku kai ta da shi abin da ku babu fa da ku da su gaba duk a tattara a haƙura allah madaukin sarki ya shiryar da mu malam sai ya ce wa ifafi anfusihim kuma me yasa samarin nan suke wannan kwaɗayin yin aure da wuri ba komi ne ya kai su ba sai ƙoƙarin kare kawunan su wa hirsihimu shadid ala takwini baitin muslimin jadidin kuma ba komi ya ja su ya zabarar da kwaɗayinsu da himmansu ba sai ƙoƙarin tabbatar da wani irin gida na musulmi wanda yake da sabon kama mai kyakkyawan tsari ga ango ga amarya gida sai ya ɗauki kala kuma ya ɗauki fenti kyakkyawa da rayuwa ingantacciya ta hanyar faranta ma juna rai da kuma bin dokokin allah ce ya kono lavinatan fi bina'il mujtama'i kuma wannan auren nasa shine zai zama bulo ɗigon ɗan ba wanda zai gina rayuwar al'umma gaba ɗaya al-islami al-manshud rayuwar musulmi gaba ɗaya zai gini ne tsakanin ma'auratan farko balil ummatul islamiyya kulliha kai wannan auren da za a ya zama wajibi amarya ta fahimci da su ne fa ake son a gina jil generation da za su zo nan gaba to in te sakaci wajen hausa zamantakewa da rashin fahimta da kawo tashin tashina to bata fahimci al'amarin rayuwa gaba ɗaya ba kuma ita ɗin nan za a iya sata daga cikin 'yan ta'adda masu rusa al'amarin zamantakewan aure na musulunci dole ne ki yi haƙuri dole ne ki gani ki gani ki kau da kai ki ji ki ki ji kakki zama an ce ya ce duk abin da aka ce ki watsar da shi nan wajen shi ma miji sai ya zama ka ɗari bisa ɗari ina fatan mun gane wannan da kyau in ku ba haka ba to shikenan kun haɗu da matsala aiki ne guda biyu aka ba ku ya ku manya-manyan ministocin aure ke a matsayin ke na ministan cikin gida wanda duk abin da ya shigo gida ke zaki alkinta shi ke zaki gyara shi ke zaki tabbatar da shi duk abin da aka shigo gida aka gan shi a hargitse a hautsine ba a bisa tsari ba laifin ki ne ya ke ministan harkokin cikin gida duk abin da aka nema a cikin gida aka rasa shi na bukatun yau da kullum naki da na 'ya'yanki da na baki da komi da shi kan shi gidan ba a samu ba to laifin babban ministan harkokin kasashen waje ne shi ne mai gida ranka ya daɗe ina fatan mun gane wannan da kyau allah ya sa mu dace malam sai ce walihaza dawafi'un shatta wa bawa'if ai abubuwan da ke kawo waɗannan abubuwan suna da yawa mun gane wannan da kyau ko abubuwan da ke haɓako waɗannan abubuwa to yawa gare su na farko azzawaju min an anbiya wal mursalin yana daga abin da ya sa samarin nan suke sha'awan aure suke fatan aure suke son su aure a bisa wannan yanayi sai dan shi wannan aure sunna ne na annabawa da manzannin Allah gaba daya ko gano wannan da kyau ko sunnan annabawa ne da ko manzannin Allah gaba ɗayansu malam ya ce wa man karihahu duk wanda ya kyamaci aure wara giba anhu ya ji baya son aure ai auren wuri wane ne wane ne kuna ziga yara su je su yi aure tun ba su yi kudi sun yi graduating daga jami'a sun samu wani aiki sun ɗan yi settling sun yi wane ne ba to wannan ya kyamaci sunnan annabawa ya saba mu sunnar manzon Allah wannan ɗan tawaye ne dan ta'addan musulunci ne ina fatan mun gane wannan da kyau duk waɗannan 'yan mata ku daina azabtar da su ku daina azabtar da samari kuna cewa wai yarinya sai ta kai shekara kaza waye gaya muku sai ta kai shekara kaza in take son aure kuna tauye haƙƙin bil'adama shi yasa kuke ganin kunci a cikin rayuwanku allah ya kiyaye malam sai ce duk wanda ya kyamaci aure faƙada khalafa sunna haƙiƙa ya saba ma sunnar annabi wa faraka hadiyal mustafa kuma ya rabu da shiryar annabi zababben allah alaihi salatu wassalam kun gano wannan da kyau ko. yasa yasa yayanki na tasowa ke kokari ke tarbiyyar su a bisa turba ta islama sannan ki koya masa sana'a sannan kuma ki ce hayya sai me sai aure kenan allah madaukin sarki ya albarkaci ma'aikatan aure malam ya ce wala kada kalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika annabi ya ce ama wallahi inni la lillahi wa atqakum la ni din nan ku sani na fi ku jin tsoron Allah na fi ku taka tsantsan wajen kiyaye dokokin Allah walakin ni asumu wa uftiru sai dai ni din nan da kuke gani na nakan yi azumi a wata rana kuma in aji azumin in sha don in huta wa usalli wa arqudu kuma nakan miƙe cikin dare in yi sallah a wani yanki na dare kuma in kwanta in yi bacci na wa ta zawajin nisa annabi kuma ya ce lalle ina auren mata wa man ragiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyaman sunna na to wannan bai tare da ni muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ruwaito shi ai wannan hadisi shahararren hadisi ne annabi yayi wannan jawabi ne martani ga wasu samari guda uku da suka kawo ziyara suka yi 'yan tambayoyi a sasan matan annabi ɗaya daga ciki da suka binciki yadda rayuwar annabi take na cikin gida sai ya buɗe baki ya ce wa ni ai ba ni ba aure aiki zan ta yi wurjan jankar mata ta shagaltar da ni wannan ya ce wa ta mata aiki yi ai ni ba ni ba baccin dare ai in na kama ibada ba kama hannun yaro wa in kwanta in yi bacci ai ba zai yiwu ba ɗaya kuma ya ce azumi zan ta yi cin abinci shagala ne kai ya shagaltar da ni daga ibadan allah annabi ya dawo ba daɗewa sai aka labarta mai ai ga kaza da kaza da suwana da suwana suka faɗi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya miƙe wajen wannan nasiha ya ce in tsoron Allah ya kai ku faɗin waɗancan maganganun na fi ku jin tsoron Allah in taka tsantsan ne da kiyaye dokokin Allah wannan gaba nake da ku domin ni ina yin azumi wani lokaci kuma in shakata yakan yi bacci kuma in huta sannan kuma nan kan auri mata don ai wajen matan manzon Allah suka gaje suka yi tambaya annabi ya ce wannan tsarin rayuwar tawa duk wanda ya kyamace ta to ba ni ba shi ba shi ba ni kusan wannan kenan ke da kika zauna ai wallahi ba zan yi aure yanzu ba kina kyamasa baki da ke ga kinan kyamasassan banza da wufi kina kyaman sunnar manzon Allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau duk daraja da ya kai kuli kuli ai bai kai darajar fatimatu zahara ba wannan ya sa ta zauna gida ba mata aure ba duk kaunanta da annabi yake ke kaunan da annabi yake ma fatima ke duk zara'an kuma suna maki irin wannan kaunan ne fara daga mahaifinki da mahaifiyarki mun gano wannan da kyau ko to amma duk da haka annabi sai da ya dauke ta ya aurar da ita ma ke kina nan kina azabtar da kanki kina azabtar da samari a gari shi yasa abubuwa sai su dagule maki duk alhakin bayan Allah ne Allah ya kiyaye kin yaudare saurayi saurayi bi ma bai tsira ba saurayi c a ko wanda a nan fada za a lissafa samarinta to za kai adadin abcd duk ita kadai ne allah ya kiyaye eh samarin haka za ta lissafa su akwai saurayin shopping akwai saurayin waya akwai saurayin credit card akwai saurayin kaza kowanne ta keɓe mai inda take mai mai kwanta take kwanto take sa mai kafa ta kifar da shi idan ta rasa shopping sai a kira shi a ce wallahi sweetie kwana biyu ya ce menene ce wallahi shopping sai ga shi kuma a sha ya miƙe gaba ɗaya jikin shi na rawa sai ina sai je sai yi mata shopping sai kawo mata ina fatan mun gane wannan da kyau yana ganin kira kati ya ƙare me zai biyo baya shikenan kawai sai logo mata kati kuma wannan katin ba a kiran shi da shi shi in za a kira shi flash za a yi mashi ya kira kai namiji allah maɗaukin sarki ya yi ka da wahala shi yasa wanda tije ce shi wallahi baya toshi domin mai toshi tifa ne na mata da ya ɗibo sai je ya juye kuma wallahi ba a yabawa kuma ba ka gamawa duk abin da kai masu ba su cewa allah ya sa albarka ko ana cewa sam saboda toshi ne in ya kawo sai a ce hmm, da wane ne da ba haka zai ba an jima kuma sai ta buɗe madaran ta tsotse shi amma kuma sifar ta ce wai kaza ne da kaza ne da kaza ne allah madaukin sarki ya sa mu dace fata za ku samu yanci ku yi abin da kuke son ku yi sai ran da kuka fara yi makan ku komi mun gano wannan da kyau ku ki haihu mahaifinki taimaki ragon suna taimaki kayan jariri taimaki komi har sai kin girma a haka kuma harka danganta ki da sunanta in an tashi misali a ce amina sai a ce zainab to duk randa kuka fara wannan to ranar za ku anshi mulkin ƙasan nan ya zama a hannunku ina fatan mun gano wannan da kyau to shine what man can do women can do even better to randa kuka fara wannan a daina ce maki aisha kaza zainab kaza amina kaza ana danganta sunan sunanki ga namiji in ko ba haka ba to ki ta sha karya shi yasa gara ma ku yi hakuri in ba haka ba to za ku sani shi yasa ya ku iyaye ku aurar da 'ya'yanku a lokacin da suke shekarun farko-farko na balaga in ba haka ba waɗannan 'yan haramun da suke ciwo muku yana daga abin da ke wahalar da su ina gaya muku gaskiya wannan saurayi ya zo ya dan tsaya ta dan yaudare shi a dan zo mata da dan juice a bata ta je ta tsotse ke ma uwa ki dan tsotsa sauransu da sauransu duk wannan haramun ne yayi ina gaya muku gaskiya ba za a ɓoye muku wannan ba ana son shi kawai ana son shi don allah ba a son shi ba a son shi kawai kama gaban shi wallahi ku ji tsoron allah duk yarinyar da ka taba nan wajen ba ta da samari akalla shine ka samu guda bakwai ita kadai sai ka ce kwanukan mako ko sallan yini ai ba su kai bakwai ba guda biyar ne amma ita waɗannan samari gaba ɗaya kullum sai ta masu ya kuma sai sun mata text ta dinga karantawa da aikawa kenan aikin ta kenan sai an yi jarabawa ta fadi a ce miyagun malamai alaga batta malam ai mana addu'a ƙarya kike yi text da kike rubuta ne ka da ki kuna fahimtar wannan da kyau shi sa Allah madaukin sarki ya sa mu dace in haka sami yarinya ta kware ta rike saurayi daya kawayen sun fara mata shigantaka kenan ke kenan daya kwaya daya sai ka ce tauhidi wai kaji Allah ne yau kuma abun wasa Allah shi kyauta وقال عليه الصلاة والسلام النبي الرحمة يتي حبب إلي من دنياكم النساء والطيب يتي كي كجفا الدنيا ننناكو كب أبين الله مدوكين سركي يفقاية تدشي إدونا zuciya na tafi gamsuwa da shi abu biyu ne mace da tarare wai in kika zama macen kirki kika nemo turare masu kyau kina bulbula ma mijinki ta magana ya kare kin ji ɗaya daga cikin hikimomin da ya sa aka ce in zaki bi ta waje kake sa turare ga ki maza na son ki ga turare sun haɗu to allah ya kiyaye kina haka sai a rubuta maki zunubi hakki dawo yasa a gida kika wanka baiwar allah kika goge kayanki kika feshe jikinki da turare kika fito cacas da ke to mijinki in ya zo gaba da sai ki ya hankalin shi amma ya matso bala'o'i barkate sun gama haɗuwa a kanki tufafin da kika wanke kika sa a jikinki sabulin shi kanshi mai karni ne wannan kaɗai ya isa in ya zo ya fara haraswa da ya matso kusa da ke jikinki na tsoyi zanin da kika ɗaura bayan shi yaro ya yi fitsari ya keta ki ga zarnin fitsari ga hammata na wari ga kanki na tsami ga bakinki na hamami ga kunninki na fitar da wani irin ɗoyi ki gaya mai yadda zai zauna lafiya gabatar mun gano wannan da kyau haba rukunan kwalara sun gama haduwa a jikinki kafin ma a shiga ɗakinki baiwar allah jima mun fahimci wannan da kyau ko ballantana a ce kuma lokacin rana ne wayo allah a ce ta yi zufa ta haɗu to shikenan tun daga ƙofar gida ka ji tana bugawa jama ba turare eh ba wanke baki ba kitso sai ga mace ta yi kitso ta je ta yi amfani da wani irin mai da mai gidan na shigowa za ta aje mai abinci sai ya ce ya koshi saboda shi kan shi man kumba da ciki yake saboda tsaban bala'i haba mai wannan to don allah dai a rika jin tausayin mu annabi ya ce ba abin da ya fi so a duniyan nan irin ku allahu akbar irin ku ku mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to da mu ne muka samu wannan gara yace ya hubbiba ilayya min dunyakum ar-rijal wa tib da kun ga yanga hmm. ina fatan mun gane wannan da kyau amma sai ce annisawu. to su wannan ma abin da annabi ya masu gata a kan shi ba ma kwake ya sunar annabi yanzu aure aka ce kar a al'ada kar a bid'a kar a son zuciya abu sunan annabin da ya ce ku ya fi so amma abin ta kai ce za ce wa <laughs> wannan zai dai ku tafi wajen suwa ne su ne shehunan da suka yarda ranar kiyama su tashi su sha ruwan alkawasar tare da annabi ko kuma kuna can da iblis ku ne za a kora domin ya ce kada gayyaru wa baddalu allah ya kiyaye sai ce wa ju'ilat qurratu aini fi farin ciki da natsuwa na zuci allah maɗaukin sarki ya ɗan fara man shine a cikin al'amarin sallah kun gano wannan da kyau ko duk abin da ya damu annabi sai ya kabbarta sallah sai ji natsuwa da gamsuwa in fushi ya yi sai ga fushin gaba ɗaya ya sake shi saboda ya kabbarta sallah salawatullahi wa salamuhu alaihi a kenan a cikin gida da ke da mijinki in kin lura abu nawa ne ke faranta rai abu uku ne ga ki ga turare kanshi na tashi wayo Allah da kuma me aha to baki a sallah mijinki sai zai ci wani cikin mm, shi kenan kawai sai ya ji kawai shi arniya ya auro ba kiya sallah kina zuwa wancan kin salla ce wallahi ah, haka tuna ma mai gida ikon Allah ce lafiya ce wallahi ta layala asa ɗin shekarun jiya na tunu. ta yi ba ina ta mun gano wannan da kyau to kaga wannan laifin iyaye ne da san da ya zo neman aure sai a ce to wane za mu baka auren 'yanmu to amma dai mishan ce ba sallah take yi ba ina fatan mun gane kenan in ka je aiki za ka yi sai ka fara koya mata sallah daga farko kuma sai ka umarce ta sai ka yi haƙuri domin in ka matsa mata ta yi sallah biyar a yini to sai ka nemo mata kodin da za ta sha saboda gaba ɗaya jikinta mutuwa yake ba da saba ba an ya ce yan nama yi kenan wannan shi zai sa farashinta ya ƙasa ya kamata ku riga faɗi in 'ya'yanku ba sa sallah ku riga faɗi dan na sha fada zan wuce zan ga yan mata sun zauna suna ta hira suna ta kaza in zo sallah in koma kullum to wasu da suke sallah mun ga wannan da ke ku in aka ce suna da matsala kullum ake matsala a cikin kwanukan wata to haka yarinya za ta girma ta je gida ai aure a hayyafa 'ya'ya su taso ba su sallah san bata damu ba saboda tun tana karama ba yi take yi ba kenan kai da kanka kai ma kanka kwanta kwanta ka siyo jahannama ka aje a gidanka kana ma jahannama ce fani kuma billahi da kai za ta ci kuna gane wannan da kyau ko shi ne wani malami yake cewa ranar kiyama in mutum yi addini shi ga karan kanshi wato shi namiji ya bi allah ya yi duk abin da ake so matan shi bata bi ba in aka ji ranar kiyama sai a ce mai ga aljanna can tafi amma sai a rikidar da shi sai ya zama zakara ma'ana mutum mai karfin zakara to sai ya ja sai ji sarka a wuyan shi yana waiga sai ya ga matan shi mutum mai karfin giwa shi a ce tafi aljannacin da ya fi Allah ita kuma sai a ce ta je cin da ta ki bin Allah kuma shi bai tarsa mata wajen bin Allah ba sai a ce ke ki ja shi ku yi wuta kai kuma babban mai gida mai karfin babban zakara ka ja ta kai wuta da ita aljanna da ita wane ne zai ja wani wa zai fara shiga wutan sau da ta haka kawai za ta jefa kafiri cikin wutan sai kuma ta bata durmushi shi na magana ya lalace shi yasa ba ta sallah eh ka ce ta yi sallah a ita gaskiya ba ta saba ba ka nuna mata hanyar gidansu ina fata mun gano wannan da kyau shi yasa in za ku tsaye wajen umartan 'ya'yanku da sallah ko umarce su da wuri allah ya kiyaye wannan hadisi mala ya ce akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i tadda shi wa ahmad al-imam ahmad wasahahu shekun al'allamatul albani rahimahullah babban malamin mu fadilatul allamatul muhaddis albani ya inganta wannan hadisi na biyu malam ya ce wa zawaju istihibabatu malin ce istijabatu lida'il khaliq aure dai an kiran allah ne mahalicci jalla wa'ala fi kaulihi a inda allah ya ce wa an kihul ayama minkum kenan duk wacce ta aure a nan ko duk wacce ta aurar da yarta a nan ko ɗanta ya aure to wannan ansa kiran allah madaukakin sarki ne da ya kira ya ce wa an kihul ayama minkum ku aurar da gwagware daga cikinku mun gano wannan da kyau ku da zaurawa da ke cikinku ku maza ku masu aure wasu min ibadikum da na kwarai daga cikin bayanku wa ima'ikum da ku yanginku mata in yakunu fuqara in kuna ganin su talakawa ne yughnihimullahu min fadlihi Allah madaukin sarki zai azarta su da falalan shi mun gano wannan yanzu duk wanda ya je neman aure sai a ce wai talaka ne yanzu mu dinnan duka mun je neman aure sai a hana mu ai malamin islamiya ne to ba shaƙi ra'a ai ko ba komi alhamdulillah ina fata mun gano wannan da kyau zai wahala kaga wata yarinya mai ma'ana wani ustazi ya je neman aure an haƙura an bashi ina bata mun gane wannan da kyau sam yana zuwa za a ce ai malami ne ai ustaz ne ai alagafatta ne ana kallahu ne ka wai ana kallahu ina fa a ana <laughs> ina fata kawai don kai addini kake ka da kuɗi amma da a ce wani mai yan silalla zai zo to fa shikenan ba a binciken ko shi wane ne dan luwaɗi ne ko dan yankan kai ne dan damfara ne ko ko barawo ne dan kwanta kwanta ne ko dan sane ne in dai ya zo da dala suka gani to shikenan masha Allah shine addinin su shine ɗabi'ansu su shikenan to sai a ɗiba aure kawai sai a maka mashi wannan kuskure ne kuma shine na Abubakar ya ce jama'a ku zo ku yi aure ku sha mamakin Allah ku yi aure Allah maɗaukin sarki zai maku arzikin da kuke fata akwai alkhairi cin al'amarin aure babba ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi sai ga mutumin da bai da aure kai da kake da auren da 'ya'ya da iyaye da kowa kuma kai yake zuwa ya makale ce dan Allah wa na dan taimake ni kuma sai ga bakin shi shi kadai kuma yana sana'a amma kuma yana shan wuya kai kuma da lamarin a gida tana ma cuwa-cuwa ta rage kudin cefa ne ta yi almubazzaranci ta bata abincin da ka kawo ta bari a bare duk abubuwa dai ga nan iri iri ana yi amma ga kullum Allah rufa ma asiri yake alherin mata kenan shi yasa da asuba yau na ja kunnin maza na ce mata manyan mutane ne ina fatan mun gano wannan da kyau a girmama su a martaba su a yi haƙuri da su duk abin da mace ta yi tana sa ran kai mata faɗa sai kawai gama kana ta wasa da dariya ka mamanta kina kokarin cewa a haƙuri a cewa Allah bar wannan magana ba na so ki bar wannan magana ai ba abin da kike yi ha ba yar cacacas ina fatan mun gane wannan da kike kike da kai sai a wuce gani abin da yake kenan ko da ko a ce rai ya ɓaci amma wani lokacin ne in mace ta kuntuka maka abin tsiya to ba ka fahimtar cewa za ka sa ta kan hanya sai ka karanto ayin qur'an da ya ce wadure buhunna ka bi su ka casa su allah ya sa mu dace sai ce wallahu wasiyun alim allah madaukakin sarki mai yalwatawa ne sannan allah masani ne aya ta 32 a cikin suratun nuri shi yasa jama'a ku aure da yayan ku shi yasa tana ganin wani ta ce tana so ko kawai sai ku tashi ko iyayen ku ce a ji a kirawa ne ko ku tashi takanas ku je ku same shi haka sayyidina umar ya ke iyayenki kaɗin su ba wanda ya kai darajan kafan sayyidina umar amma yan shi hafsa ce fa allahu akbar yan shi hafsa kalli darajanta mijinta mutuwa ya a fagen fama a fagen jihadi tare da annabi ya wanke kafa ya tafi gidan abubakar ya ce na zo ne don allah ka zo ka auri 'yata hafsa abubakar ya shiru umar ya gaji da zama ya tashi ya kara gaba ya je ya sallama ma na uthman uthman ya ce e na zo ne da allah ka zo ka auri yata hafsa usman ya ce gaskiya ba ni da bukatan aure yanzu haka umar yake neman ma aure yake neman mata miji amma abin da kai ce yanzu ya ce wa ni za a je a wulaƙanta kin kai hafsa ce wanda Allah daga saman bakwai ya saukar da a annabi mala'ika ya kawo annabi sako ya ce raji hafsa fa inna ha sawwamatun awwama mai tsayi wandare ne mai sallah ne mai azumi ce ita ke ke ko tikari ke ko shirmi ko hayaniya da kawara ko dirkaniya kawai da ruba ina fata mun gano wannan da kyau mu ne zaki ga mutane duk abin da ne yi matan nan ba ruba bane ina fata mun gano wannan da kyau to zai ce wai ni za a wulakanta ni wancan fa balarabi ya ce bakure shi ya ce yar umar ne ashe kun san alherin allah zuciyan iyayen allah ya gani da nagartan ita yarinyar ashe abin da ya sa abubakar can ya shiru annabi ne ya kira shi ya kyankyasa mai ya ce in hafsa ta gama ta kaba zan aure ta kun ga inda ake da sarakai na kware ko abubakar fa sarkin manzan allah ne amma ke da mijinki zai zo ya shigo gida ya eh, haka hmm. <coughs> ke ce menene yaron nan ne ya rena min wayo wani ne zai aika ya ce in je in neman mai aure a wani gida ya manta ya ta yake aure to sai me sai me in yakka ke aure wahayi ne daga saman bakwai cewa ba ma ma'aikar kishiya yakka ta kai aisha ne aisha ba kishiyoyinta takwas ba jama'a mun gano wannan da kyau shi sa wajibi ne kusan wannan sai ga manzo Allah ya aurawa hafsa shine abubakar ya kira umar ya ce wallahi shirin da gaga nayi annabi ne man bayani cewa in ta gama abin nan zan shiga to na tsaya ne in annabi bai da bukata kaga ban ce e ko a'a ba bai da bukata ka gani sai yanzu ina fatan mun gano wannan da kyau amma cinda mai gida yana ciki to a sha Allah masha Allah masha Allah shike haka yake amma kina kallon mutanen kirki suna ta wucewa mutanen kirki suna ta wucewa ke kin tsayan da ka san madara a kanti kina jin sai wanda ya zo ya taya su kuma gaba ɗaya sun tashi wuce ba sa ganin ki ai da rashin kira karan bebe ya bata kuma da rashin tayi hakan ba arha kiri-kiri kina kallo za ku je biki ki ga wani dan dasheshen saurayi a wani gida sai ki ce ma inna Allah dan yi bayani wannan menene wannan ina fatan mun gane <laughs> Allah madaukin sarki ya sa mu dace a nan ne za mu saurara sakamakon ƙurewar lokaci muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum